2026 daga wannan masallaci mai albarka na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke tafsiri na watan azumin ramadana da albarka a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin kenan cikin jerin gwanan darasa daga suratul baqara za mu tashi faɗin Allah maɗaukin sarki قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وبنجدي يتي سيتي ya adam ya kai adam an bihum bi asma'ihim faɗa musu sunayensu falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya faɗa musu sunayensu qala alam aqul lakum sai Allah yace ba na faɗa muku cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni ne nake da sani na gaibu na sammai da ƙasa wa alamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da kuka kasance kuna koyewa wannan ita ce aya ta 33 a cikin suratul baqara wadda muka fara karanta ainihin mataninta a jiya idan muka lura za mu ga cewa wannan aya ita ce farkon wato umarni da Allah ya baiwa annabi Adam a cikin jeren gekisa an ba mu labarin an halicce shi an ba mu labarin an kimsa mushi ilimi an ba mu labarin an ce wa mala'iku in sun sani su faɗa suka ce ba sani ba to daga nan sai Allah ya ce ya kai Adamu faɗa musu abin da na sanar sheka an bi'uhum bi asma'ihim ka faɗa musu abinda na sanar shi ka na ilimin sunayen waɗannan abubuwa falamma an ba'ahum hunde asma'i nan take sai annabi adam alaihi salam sai ya sanar shi da su ilimin sunayen halittu din nan sunayen halittu da dukkanin ababen da Allah ya sanar da shi waɗanda su mala'iku ba su sani ba da Allah ya sanar da su haka sai kuma Allah Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da su sai Allah ya faɗa musu cewa ai dama na gaya musu dama na gaya muku cewa ina da ilimin da ba ku sani ba abubuwan da suka koyar gare ku a cikin sama da cikin ƙasa wanda ba ku sani ba ni na sani sannan abin da ke ɓoye ma cikin ku ni na sani alimamu tsabarin Allah ya gafarta masa yake cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya ainihin wato sanar da mala'iku dama cewa zai yi halitta kamar yadda muka ji da ya sanar da su zai halitta suka nuna cewa suna da shawara Allah ya ce musu a'a na fi ku sanin abin da ba ku sani ba shi ne Allah madaukakin sarki a nan ya sa suka rutuna a gaban annabi Adam ta yadda suka kasa yin bayani shi kuma ya iya yin bayani wanda wannan yana nuna musu cewa annabi Adam ta fuskar da Allah ya bashi wannan daraja to yana gaba da su kuma abin da yake faruwa ko abin da zai faru da zuriyarsa na zubar da jini da ainihin barna a bayan ƙasa wannan bai hana Allah madaukakin sarki ya ba shi matsayin da ya ba shi ba wanda wannan yake nuna musu girman matsayin da Allah ya ba annabi Adam da ainihin 'ya'yansa da jikokinsu sannan a yake cewa wato ba za ta iya sanin wannan abu ba in ji al'imamu tsabari kafin Allah ya sanar da su shi kuma annabi adam Allah ya mishi ilhama wannan ilimin don haka ya sanar da su kuma wannan ya nuna musu cewa Allah yana iya keɓance wanda ya ga dama da ilimin da ya ga dama ya keɓance shi ya bashi haka nan alƙur'ani yake cewa wannan aya fi hadhihi al-ayatu dalilun ala fadl ilmi wa ahli wannan aya tana nuni zuwa ga ɗaukaka darajar ma'abuta ilimi da shi kan shi ilimin kamar yadda ya zo a cikin hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi lalle mala'iku suna saukar da fukafukansu saboda su nuna wa ɗaliban ilimi cewa sun yarda da abin da yake yi sai ƙurtubi ya ce ai ta mala'iku suna rutunawa wa tatawaba'u suna kankan da kai a gaban ɗalibin ilimi wa inna ma taf'alu zalika li ahli da ilimi khassatan min bayni sa'iri iyalillah mala'iku suna yin wannan jinjina da rutunawa ga ɗaliban ilimi banda sauran halittun Allah saboda mene li anna Allah alzamahum zalika fi adam saboda Allah ya sa sun rusuna a gaban annabi Adam fa ta'addabat bi zalika al'adab to daga nan sai mala'iku suke da irin wannan ladabin annabi Adam ya fifice su ne da ilimi saboda ka duk inda suka wani mai ilimi to suna rusunawa gare shi kamar da suka rusuna ga Adamu alaihi salam fa kullama zahara lahum ilmun min bashar ko alamun min bashar idan da mala'iku suka ga wani ka ta fara masani a cikin mutane hada lahu wa tawada'at sai su suna a gaban shi su ainihin zama masu tawalu a gaban shi wa tazallalat su zama ba komai ba a gaban shi izaman lil ilmi wa ahli qurtubi yace mala'iku suna yin haka don girmamawa da ilimi da ma'abota ilimi wa ridan minhum bi talibi lahu kuma suna nuna yadda su ga mai neman ilimi wa shughul bihi da duk wanda ya shagaltu da ilimi haba fitqul ladi minhu ya yace to wannan fa shine irin daraja wadda mala'iku suke matsalibi mai neman ilimi sai ce fa kaifa bil ahbari to me kake tsammanin irin girmama wadda za su ma masana ilimi ne ne cikin malamai war rabbaniyin da malamai ƙosassun malamai a ilimi malamai na Allah wato in ya zama cewa ɗalibi wanda yake neman ilimi kaga bai riga ya kai mataki na sama ilimin bakin yanzu yake nema amma muka ji cewa mala'iku suna girmama shi suna tawalu a gabansa suna ganin darajarsa da fifikon shi a kansu to me kake tsammani kuma girmama wata mala'iku za su yi ma wanda ya riga ya tumbatsa ilimi wanda ya riga ya zama shakundum to ga wannan girmamawa tashi ta fata wancan sai kudin ya cike da addu'a cewa ya Allah ka sa mu zama cikin malamai ka sa mu zama tare da su ko a ko da yaushe a da Allah ya ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati ashe ba na ga ya kuku na san abin da ya kuya a cikin sammai da ƙasa ba ibnu kathir yake cewa ai alam ataqaddam ilaykum anni a Alamul ghaiba adh-dhahira wal-khafi bana riga na sanar da ku cewa na san ilimi koyayye da wanda yake fili ba Allah ya san kowane ilimi kamar da muka ji ajiya ya san abin da kowa bai sani ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san abin da ke a sarari ya san abin da yake a boye har ma yake cewa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana zance shi Allah ya san zancen da ke bayyane kuma ya san wanda yake koye hakanan da Allah yake ba mu labarin wannan tsuntsu da ake cima alhudhud alhudahuda wanda ya je yawo da shawaki har ya ga wani gari da wata mata tana sarauta da ya dawo ko annabi Sulaimana yana ba da labari a cikin labarinsa sai yake cewa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ard na tarar da su ba sa bautata wa Allah wanda yake fitar da abin da ya buya a cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukuna wa ma tu'linuna Allah wanda ya san abin da kuke koyewa da wanda kuke bayyanawa a cikin sautin namli kenan ko kaga wannan duka a gurin Allah da ne khaba as-samawati wal ard Allah yana iya fito da shi in ya so ma tukuna wa ma tukuna ma kuntum ma tukuna ma tu'linun Allah yana iya fito da shi Allah ya san abin da kuke koyewa da wanda kuke bayyanawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya san komai na kowa da kowa na komai na ku kurkuri ya ci gaba da cewa fil ayati dalilun ala anna Allah ahada ya al anna ahada la ya'lamu al-ghaiba illa Allah har ila yau wannan aya tana nuna mana cewa babu wanda ya san gaibi abin da yake a ɓoye ba wanda ya san shi sai Allah gaibi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ne su ne mafatihul gaibi guda biyar da Allah tsara tsala yake cewa wato a cikin fadin Allah madaukin sarki cewa kullu ya alamu man fi samawati Allah zai ba ba wannan ba wancan ba su na ƙarshen ayan nan ba da Allah yake inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ardin inna Allah alimun hakim Allah yake inna Allah indahu ilmu lalle ubangiji shi yake da ilimin tashin alkiyama wa ma tadri nafsun وينزل الغيث وما شيء سوكا دروان سما وما تدري نفس ta تكسب غدا babu kuma wanda ya san me zai aikata a gobe kuma ta ji nafsin da ayi arzin ta mutu kuma babu wanda ya sa ya zai mutu kaga ilmu sa'a nazul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma ba tasilu gada wa tadri nafsun bi ayi arzin ta mutu wannan guda biyar su malamai suke ce su mafatihul ghaib wato su ne makullan gaibi waɗannan abubuwan babu yadda za a yi wani ya san su sai Allah sannan akwai kuma juz'iyyatul ghaib rassa na ainihin gaibu din waɗannan to su ne idan Allah ya so sai ya sanar da wani cikin bayinsa annabawa kuma da Allah kita illa man irtada min rasulin wanda Allah ya so ya sanar da shi cikin manzanni to sai Allah ya sanar shi wasu sashe na gaibu shine irin abinda Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya wanda ya bada labari yanzu shi abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwan suka tashi daga ilimi haka mu al'ummar da ya sanar da mu abubuwan sun tashi daga gaibu sun zama ilimi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun zama ilimi a gurin al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar mu kenan al'ummarsa Allah ya kara masa tsira da aminci to duk wani abu da yake gaibi babu wanda ya ife san shi la ya'lamuhu illa Allah illa ma allamahu Allah illa man allamahu Allah sai kuma wanda Allah ya ga dama ya sanarce shi kal anbiya kaman annabawa ko da ci gaba da cewa munajjimuna wal kuhan wa ghayruhum kadibatu ko kadabatu yace da da bokaye da masu duba da masu aiki da taurari waɗannan makaryata ne ba sa sanin gaibu duk da yake suna iya su faɗi wani abu sai a ga ya dace da abin da suka bada, su ce za a yi kaza kuma a yi kaza su ce wani ya ma kaza kuma ya tabbata ya yi maka to ya ya nan ga shi kuma an ce ba su san gaibu ba to wannan tambaya da take bujurwa kwanan mutane Aisha radiyallahu anha ta ba mu labari kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bokaye sai ce laisu bi shay'in ba a bakin komai ba mutane ne marasa daraja marasa mutunci faƙaru ya rasulallah sai suka ce ya manzon Allah innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan to amma kuma muna ganin a aikace bokayen nan za su faɗi magana kuma sai ta faru yadda suka faɗa mutum ne mai ƙaramin imani ko mai raunin imani ya tafi gun boka sai boka ya faɗa musu cewa ai an ma yi ma kaza ko kuma za a yi maka kaza ko ka lura da wani zai iya fitar da kai da kaza kuma ana zuwa sai kai ci fuskatar an yi wannan abu ko ana shirin yi to kaga sai mutum ya fara gaskata boka ko kuma kana zuwa wurinsa ko kina zuwa wurinsa ya faɗa maka sunanka da garin da ka zo da abin da ya kawo ka sai ka gaba ɗaya hankalinka ya tashi ka fara tarita wannan wannan boka fa na Allah ne inda akwai wani boka na Allah misali wato wato ƙwararre expert ne daga nan sai imanin kai ƙara yin rauni ko to daga ina suke samo wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tilka kalimatun min al-haqqi yakhṭifuha al-jinniyu fa yuqirraha fi udhni waliyyi ce wannan eh, kalma ce ta gaskiya kwaya ɗaya ko biyu wanda wani aljani zai wafto ta sai wurga ta kunnan wancan abokin barnar tasa cikin mutane shi kuma sai ya zo sai ya shakuɗa ta da ƙarya guda ɗaya wato mala'iku idan suka an so saƙonnin ayyukan da Allah ya ba su cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza idan suka zo suka zauna a majalisinsu suna tattaunawa wani ya ce to ni fa an ce wani kashe shi yau zai mutu wannan kuma an ce wani a bashi arziki wuri kaza fa za a yi gobara suna suna discussing din abin da zai faru a wannan rana su kuma aljanu suna nan sun yi ɗorin yau sun tafi satar ji kafin a ankara a jefe su din nan wani ya ji kalma ɗaya ko biyu sai ya maza sai ya wurgawa na ƙasa da shi shi ma ya wurgawa na ƙasa da shi kafin a ankara ta iso wajen bokan shi ko bokan sai ya cakuɗa da ƙarerayinsa saraka idan ka zo gun boka in ya faɗi wannan gaskiya guda ɗaya biyu hankalinka ya fita daga jikinka saraka duk abin da zai faɗa sauran abun ka duka gaskiya ne kuma ƙarya ne sannan kuma ka yi asarar ɗan abin da ya saura na imanin Allah ya tsare mu kuma gane jama'a cewa ilimin gaibu babu wanda ya san shi sai Allah maɗaukakin sarki babu wanda yake da yadda zai yi ya sani Allah ya koye shi babu yadda za ya sani babu wani mahaluki da Allah ya bashi dama ya san haka Allah ya tsare wannan aya tana da fa'idoji kamar haka daga ciki nan da yake wa alam ma na san abin da kuke bayyanawa shine wancan abin da suka faɗa a baya da suka ce أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله يا wa وما kuntum tahkumun da kuma abin da kasance kuna koyewa shine abin da mala'ikun suka yi tunani a ransu cewa su suna ganin sun fi cancanta da akawunsu duniya ko kuma ya zama ma kuntum tahkumun abin da shedan tun da yana cikinsu a lokacin ya fara tunani tun a lokacin da cewa to shi fa dole sai ya nemi yadda zai halakar da wannan halittar ta dan adam tun a lokacin ya fara tunanin hasara da zai wallahu a'lam daga cikin fa'idar zamu kuma shine za a iya samun ashe ba ya samun mutum yana da ilimi yana da wata falala amma wannan bai sa ya zama ya san komai ba mala'iku suna da falala suna da ilimin da Allah ya sanar shi su amma kuma ga wani ilimi Allah bai ba su shi ba sai ba Adamu alaihi salam saraka dan Allah baka wata falala da wani ilimi wannan dai nufin kafu kowa a komai a kafu mutane ne a nan inda Allah ya baka su ma sauran mutane ka yadda Allah ya ba su wata baiwa da bai baka idan ka yaka sai ka zauna lafiya shi yasa su a ganin su mala'iku saboda ilimin da Allah ya ba su da nagartar su sai suka fara tunanin su suka fi kowa cancantan a kawo su duniya a ba su shugabanci sai Allah yana musu ba haka bane a ce shugabanci a duniya abin da ke sa mutum ya cancance shi ba wai idan ka fi kowa falala ne kadai ba ko ka fi kowa ilimi ne kadai ba wani mai ilimi da falala ta yi Allah bai ba shi karfin kwakwalwar shugabanci ba ta yi mutum mai gaskiya ne amma kuma gaskiya shi ba ta shugabanci ba annabi ya ce da abu zarri a tsakanin sama da ƙasa ban ga mutumin da ya kai ka gaskiya ba a lokacin da ya kuma ya ce mishi kar ka sake a baka shugabanci fa ka rajulun da'if domin kai mutum ne mai rauni haka annabi ya ce abu zarri the same person da annabi ya ce mishi yana da gaskiya tsakanin sama da ƙasa ba mai gaskiya irin shi su shugabanci da wai ibara ne akan mutumin da kawai yake da zaryar ɗin ilimi ba shi sa za ka ga kururuwar da ake cewa shugabanci yanzu ya kamata a ce malamai ne kawai su fito su shugabanci Za ka ji wannan ba daga bakin masu ne yake fitowa ba daga bakin gama mutane ne da kuma waɗanda suke da ra'ayin siyasa cikin malaman amma a karance wannan baki kaɗai ne karteriya baki kaɗai ba ne of course idan aka samu mai ilimin addini wanda kuma yake da ilimin shugabanci to zai dace da shugabanci kuma da aka samu annabi yusufa da ya zama da ilimin addini annabin allah sannan kuma allah ya ba shi ilimin tattalin arziki me ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardi inni ma ba hafizun amin ku sanya ni in zama mai kiyaye taskokin ƙasa saboda ni mai amana ne kuma ina da ilimi to kaga idan aka samu irin haka an samu abin da ake so amma zallan ilimi kawai na sanin liradi da ta da baki da fassara to ba dole ya zama quality ko qualification da zai sa mutum ya shugabanci a samu nagarta ba wani za ka tara irin wannan din ko a gidan shi ma zai yi wani shugabanci mai nagarta balata na al'umma ga baki da Allah ka tsare sannan musamman kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya nuna kwaɗayin shi a shugabanci to bai cancanta ba shi saboda mala'iku a wannan zarafin sun yi tunanin buɗe rubu cancanta nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake ce wani sahabi ne suna abdullahi ko abdurrahman ibnu samura ko abdullahi dan samura ɗayan biyu yace mishi ya abdurrahman la tas'al al-imarata Karka ka sake ka ce a baka shugabanci fa innaka in uqita an mas'alatin wukinta ilaiha idan zuwa kai ka nema ka sa karfinka da dukiyarka da kamfen ɗinka har da ma magudinka sannan ka samu da sai Allah ya zare hannun shi ya baka da shugabancin ba za ka iya komai ba amma fa wa in uqita an zaini mas'alatin u'inta alaiha idan ko ba kai ka je ka nema ba tsautsayi da yasa ya kawo abin ya kawo kanka mutane ne suka ka cancanta suka ce to kai za a ba Allah kuma ya kaddar aka baka to sai Allah ya ba sai Allah ya taimaka maka kai abin kirki a ciki ina fata muna ganewa sannan wannan aya ta nuna mana ashe mutum na iya zama kusa da wani abu da ya kamata ya sani ko bai sa mala'iku suna kusa da Allah su ne al-mala'ul su ne ahlus sama'i amma ga wani abu da Allah yake shirin yi ba su san yaya abin yake ba sai da Allah ya sanar shi su sana ka kusanci kadai sai ba ka garanti akan ka san yadda abu yake yanzu wani yana cikin Abuja na yana rayuwa amma ana ko na da yake can wani gari ya wata shi Abuja ya fi sana akalla da yake a garin nan to da shi yana nan a wani lungu ne kawai guda daya inda yake rayuwarsa sannan abin da muka ji daga al'amul kurtubi cewa Allah ubangiji yana iya keɓance wani bawansa da wani ilimi bai baiwa wani bawa kuma da ba kamar da Allah ya keɓanta Adamu da wannan ilimin ya bashi bai baiwa mala'iku ba da kuma abu mafi muhimmanci da ayat take nuna mana shine cewa babu wanda ya san ilimin gaibu sai Allah wallahu a'lam sai Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu fasajadu إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa kunna lil mala'ika tasjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al kafirin Allah yake wa id kunna lil mala'ikati kuma ka ambata musu kuma ka tuna in lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga adam fasajadu sai suka faɗi ga baki ɗayan su kai sujuda illa iblisa in banda iblis a ba shi yayi kunnan ƙashi wa takbara yayi girman kai wa kana minal kafirina dama ya kasance cikin kafirai ko wa kana min al-kafirina daga nan sai ya kasance cikin kafirai za mu ji jima da wannan fasarori insha Allah wannan wata ne tace aya ta 34 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda ke ba mu labarin farkon saban Allah da aka fara yi aka fara sabawa Allah shine wannan sabawa umarnin da iblis ke Allah ya ba mu wannan labari a wurare mabambanta saboda muhimmancin wannan matsala da kuma take bayyana asalin gabar da muke da ita da mu da shaidan wato mu yayan annabi adam alaihi salam akwai gaba ta tun talatali har iyan iya tsakaninmu da iblis wannan shine tushen wannan gaba daga turaren da Allah ya baku wannan labari banda na tusatul bakara akwai tusatul a'arafi wadan Allah madaukin sarki wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم الله يتي فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين يقول نعم لم يكن من الساجدين أنا الله يتي ولقد خلقناكم حقيقة من هلتشيكم ثم صورناكم sannan muka daidaita halittar ku yadda ake ganin ku dinnan wato wannan yana magana akan halitta na ba adam kenan tun farko Sun thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sannan muka ce mala'iku ku faɗi ku gaishe da annabi adam Allah ya ce fasajadu sai suka suga ga baki ɗayan su illa iblis banda iblis lam yakun min as-sajidina bai kasance daga cikin wanda suka yi sujudan nan ba wannan cikin sutul arafi akwai a cikin sutul isra'i sutul banu isra'i ah, fadan Allah ke sarki wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqata tina Allah yake kuma ka ambaci sanda muka halicci annabi Adam sanda muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam sai suka yi sujuda in banda iblis shi sai ya ce ta yaya za a ce na yi sujuda ga abin da aka halitta daga taɓo yana ganin kamar shi ya fi annaba adamu daraja saboda shi an halitta shi daga wuta a tunanin shi wuta ta fi taɓo kuma wannan ba haka ba domin ƙasa tana da amfani tana da albarka ba ta da irin zalunci ko ƙonewar ƙona wadda wuta take da shi za mu zo mu ji wannan a gaba kai mu tashi daga zancen mu wuri na uku shine cikin sautin ta da Allah yake cewa wa in kullalin malaika tasjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn ho fa fasata an amri rabbi amma tattakhiduna huwa baytu awliya ila ayatul aya Allah yake ka ambata musu lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga adam sai suka sujuda ga baki ɗayansu in ban da iblis sai Allah ya ƙara mana wani fa'ida a nan kana minal shi ba mala'ika bane aljani ne yana tare da mala'iku ne wajen bauta Allah kawai Allah yake fafasaka an amri rabbi sai ya kangare ya ƙi bin umarnin Allah ubangijinsa wuri na gaba akwai kisotul hijiri faɗin Allah wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashar ka ambaci sanda ubangiji ya ce da mala'iku lalle mu na yi nufin zan halicci ɗan adam min salsalin min hama'in masnunin daga wani busasshen taɓo mai faɓo wanda yake wari salsalin shine abin da aka riga aka kwaba kuma sai ya bushe min hama'in wanda bayan ya bushe ɗin kuma an fafe cikinsa an yi mishi fafa da da idan iska ta shiga za a ji ƙarin shigarta kamar idan an hura masnuni wanda kuma yake warin riɓewa salsalin min hama'in masnuni busasshen taɓo mai amo wanda yake wari saboda kamar da muka ji a baya sai da kwaba ƙasar ta daɗe har ta yauki sannan ta bushe sannan aka yi fate cikin ta shine daidai cikin ɗan adam da Allah ya ce mala'iku haka sai ce musu fa idza sawaitu idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na hura masa raina Allah ya ce faqa'u lahu sajidina to ina umarninku da ku faɗi ku masa sujuda Allah ya ce فسجد الملائكة كلهم أجمعون dukkanin mala'iku karkata su, suka faɗi suka sujuda illa iblisa in banda iblis a ba an ya kuna anan kuma ma'a sajidi can a cikin sotul arab lam kun mina sajidi ya zama daga cikin masu sujuda ba nan kuma a ba an ya kuna ya zama da tare da masu ba Wani na gaba akwai a cikin su tsaha wadan Allah wa yi kuna lil mala'ika su sujudu da adama fasajadu illa iblisa aba Allah ya ce muka ce wa mala'iku ku fadi ku wa adam sujuda sai suka fadi suke sujuda banda iblis aba shi yaki yayi kunnan uwar shi kasa kasa yayi saurin kai wani na gaba shi ne cikin fadan Allah sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin yayin da Allah ya ce mala'iku zan halicci dan adam daga turbaya fa idza sawaituhu to inna halicce shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na hura masa raina faqa'u lahu sajidina to ku fadi kuma su juda fatadar almala'ikatu kullum na illa iblis takbara wa kana min kuma duka waɗannan wayakan gabaki ɗaya, za mu ga an jona zancen guda biyu zancen halittar da zancen sujuda a cikin bakara kuma inda muke yanzu da ake zancen halitta sai da aka dakata aka yi wani karatu daban akan abin da ya faru tattauna tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'iku kafin aka yi zancen umarni da sujuda to wannan dai duka salo ne na alqur'ani da irin wato gagara gasar shi wajen bada labari to abin da ya kamata mu fara tambaya a nan shine menene hakikanin wannan sujuda da annabi da suka yi wa annabi Adam shin sujuda ce irin wannan da muke yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni umirtu an asjuda ala sab'in an umarce ni na yi sujuda kan abu bakwai sai nuna hancinsa wato goshi da hanci ɗaya ke sannan tafukan hannaye guda biyu sun ka haɗa uku kenan sannan gefen gwiwa guda biyu kaga biyar kenan da kuma gefen in yatsun ƙafa guda biyu kaga bakwai kenan dole ne su guda tsakiya abinda ake so waɗannan na naki dukansu su a ƙasa hancinsa da goshinsa wato fuskarsa kenan tafukan hannayensa gwiwoyinsa da kuma ta jaffan yatsunsa wannan shine cikakkiyar sujuda da muke wa Allah da sunan bauta to irin wannan ce ko ko ba irin ta ba to malamai sun yi wannan zancen tun bayan suka ce ɗayan abu uku ne ko dai zama abin da ake cewa sujudu tahiyyatin wa ta'zimin wa ihtirami sujjada da ma'anar gaisuwa da girmamawa da ainihin kai kaffa ga annabi adam alaihi salam bilin hina ta hanyar sunkuyo falan yakun fihi wad'ul jabhati ala al ba wai an sanya goshi a ƙasa bane wato irin yadda kaga ana sunkuya ma manya da masu mulki da iyaye da dattawa da shehunnai in an zo gaishe da su ba a tsayawa su kam sai a sunkuya to wannan watakila shi ne ɗaya daga cikin fassarar malamai cewa abinda aka cewa mala'iku su yi su tsaya gaba na adam shi kamar sun yi ruku'u haka sai su ɗago shi ne sun mushi sujuda ɗaya daga cikin fasarorin kenan fasara ta biyu an yi sanar muradu bis sujudi sujudan haƙiƙiyar ko kuma ya zama sujuda wacce muka sani irin wannan da ake yi a sallah irin wanda ake wa Allah sai zama ma'anarta sun yi sujuda ne wa Allah amma a gaban Adamu alaihi salam da umarnin Allah sai zama shi Adamu kamar alƙibla ne gare su kamar da muke kallon Ka'aba a matsayin alƙibla amma ba ita muke mutamawa wannan shi ne fasara ne ya zama na cewa sujuda ce irin sujuda da ake a wajen sallah amma aka ce sita yi ta a gaban annabi adam waye umarce su Allah za ta yanzu wannan abin da take sunan shi bauta Allah kamar yadda ka ɗauki kuɗi ka ba wanda sunan sadaka waye umarce ka Allah duk da ka ba wani ya samu kuɗi amma bauta Allah kake kamar yadda muke kallon Ka'aba a matsayin alƙiblan wannan fasara ta biyu kenan in ji malamai na kuma wasu malamai suka ce a'a wato ko da mun ɗauka sun sanya goshinsu ɗin a ƙasa ɗin ne amma ba sun yi ne don girmamawa irin girmamawa da ake wa Allah ba sai dai irin girmamawa da ake yi ma mutumin da ya cancanta a girmama shi kuma da Allah ya bada kwarna a girmama shi wannan ya daga cikin fasarorin da malamai suka yi a wannan waje to sai kuma malamai suka ce kamar yadda ainihin wato suka ambata cewa wannan sujudar da aka yi wa Adamu anan tunda shi Qur'ani ya bada labari kenan ba saban Allah bane Allah ne ya umarci mala'iku su yi masa kuma mala'iku za su saba wa Allah da saban Allah ne Allah ba zai umarce su ba inna Allah la ya'muru bil fahsha kuma da saban Allah ne su ba za su yi ba za su yi ba domin la ya'sun Allah ba ka saba wa Allah saboda a lokacin ja'izi to ko a yanzu fa? Shin zai ci gaba da zama ja'izi ko bai ci gaba da zama ba shi ne al-qurtubi yake cewa a cikin a cikin tafsirin sai yake cewa wa khulifa an sabani hal kana zalika sujudu khassan bi adam alaihi salam shin wannan sujuda ta ke banci adamu ne shi kadai fala yajuzu li ghairihi idan aka ce ya ke banci annabi adam shi kadai ma'ana haka to bai halatta wani mutum da yi wani mutum sujuda ba sawa'un da ma'anar sanya goshi a ƙasa ko da ma'anar durƙuso ko sunkuyawa da nufin gaisuwa ko girmamawa min jami'il alam babu wani ɗan adam ko ta halitta da ya halitta a yi mata haka illa lillahi wahdahu sai ga Allah shi kare am kana ja'izan ko ko ya halatta ana iya ma wasu mutane manya da masu wadata da shugabanni da shehunnai da malamai da iyaye da sirkai da duk wanda ake ganin girmansa shin ya halasta in muka zo gaishe su mu sunkuya ko mu durkusa ko mu rage tsawo ila zamani ya akuba alaihi salam shin ya halasta a yi ci gaba da yi ko dai a ce bai halarta ga kowa ba sai ga adam alaihi salam ko kuma ya halarta ga adam kuma ya halatta a yi ma wani wanda ake ganin shi da girma tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi yaquba alaihi salatu wa salam wato mahaifin annabi yusuf kenan ko wanda shi ma Allah ba mu labari cewa warafa abawaihi alal arshi sai kuma yace mene wa kharru lahu sujjada annabi yusuf alaihi salam ya sauka daga kujerarsa ta sarki ya ɗaura iyayensa akan kujerar sannan suka faɗi suka yi masa sujuda har yake cewa ya abati haza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ya babana wannan shine fassarar mafarkin da nayi tun farko da nace inni ra'aytu ahada asara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidina wadannan taurari guda 11 su ne yan uwansa rana da wata su ne mahaifansa guda biyu dama Allah ya nuna mushi za su faɗi su ne sujuda da kuma sai suka faɗi suka yi masa sujuda to daga nan sai ya zama ya halatta har zuwa wannan zamanin Fakara kana akhiran ma ubiha min as-sujud lil makhluqina sai a to daga nan annabi yusufa shine karshen wanda aka halatta wa mutane su masa sujuda wannan shine theoretical questions da shi al-imam al-qurtubi ya shin za a tsaya halatta ga adamu ne shi kadai ko ya halatta ga wani adamu ko ya halatta ga adamu kuma continuous ya ci gaba da halatta har zuwa zamanin annabi ko, har zuwa zamanin ɗansa Sulaiman da ɗan ko, da aka yi masa wannan sujuda daga nan aka dakatar da halaccin to sai ba da amsa Ya yace allazi alaihi al aksar. maganar mafi yawan malamai annahu kana mubahan ila asari rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalle durkuso dan gaida manya ya ci gaba da zama halal har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna ashabahu qalu hina sajadat lahu shajar wal jamal kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga bishiya ta masa sujuda lokacin da suka ga raƙumi ya masa sujuda sun yi magana suka ce na halu auladu sujudi laka min shajarati wal jamal sharif mu muka fi dacewa da mai maka sujuda fiye da bishiya da kuma wannan raƙumi wanda ya gudu daga gidan mai gidansa fa qala lahu ta'ala bai ce musu لا ينبغي أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها nabi ya ce sam bai dace wani ya durkusa wani ba inda zai yi ya durkusa wani to da na dinga cewa mata aure ta dinga durkusa mijinta in za ta gaishe shi in za ta bashi wani abu in za ta sha abu a hannunsa in za ta yi magana da shi ta dinga durkusawa yace lima azzama Allahu min bi alaiha saboda girman haƙƙin da Allah ya ɗora namiji akan matarsa wato yadda abin ya faru shi ne hadisai ne guda biyu uku da ya haɗe su akwai hadisi na farko wanda yake cikin littafin al'imamu Ibn Hibban wato al a at wal Alwa wanda ya bada labari cewa daga sadi Abu Hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani lambu zai sha ruwa sai ga wani tsohon rakuri ya zo ya rikina a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare kunnensa a daidai fuskar rakuma kamar yana sauraron sa daga baya sai ya ce wane ne mai wannan rakuma sai aka ce wannan rakumin ai rakumin wane ne yace to aje a kira mu aka kira shi Annabi ya ce masa wannan rakumin ka ne yace eh kwarai ce to rakumin nan ya kawo karaka ya ya same ni ya tsiranta min cewa ya yi shekara da shekaru yana maka aiki kana ɗaura mushi laftu kana ɗaura mushi amalanke yanzu ka ƙarfin shi ya ƙare kana so za ka yanka shi ka cinye na shi shi kuma baya so a yanka shi ya so ci gaba da rayuwa da haka ka ƙyale shi ci gaba da rayuwar shi wani yana cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jishe shi magana dabbobi kamar yadda ya jishe da ainihin wato annabi Suleiman ko ulimna mantika tsayi to a shahid shi ne sai raƙumin ya rattana a gaban shi za kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai wani mutum ya ce mishi ya bazan Allah ina so ka gwada mini wata aya ta ne bai ce aya ta so gani ce yace to yanzu na kira bishiyar ta zo nan inda nake za ka yadda ce kwarai kuwa sai nabi ce ke bishiya zo na. sai bishiyar nan ta taho daga inda take ta yi ta yi ta zo har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai kuma ta ta sunkuya a gaban manzo Allah ta gaishe shi sai ta wato kuma yin rikici wannan ma ya tabbata yana cikin littafin musaddara na al-Imam Abu Abdullahi da bin ne saburi to shine ukri ya haɗe wannan zancen wuri guda cewa da sabai suka ga haka suka ga girmama wanda waɗannan halittu guda biyu suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya manzo Allah mu sahabbanka mu muka fi cancantar da mu girmama ka saboda daga yanzu za mu dinga dukawa muna gaishe ka sai ce a a kar ku dinga yin haka za kuma akwai shahidi na hadisin jabir wanda ke cikin sunan tirmidhi da littafin ainihin bai ibnu mata da bai haƙi da ainihin sharo suna na barau wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki jabir afwan ya aiki mu'abu dan jabal zuwa ƙasar yaman ya je an so zakka ya dawo da ya dawo yana zuwa da ya hangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to a guje kawai sai ya sauka akan gwiwarsa kamar yayi min dawo haka akan gwiwarsa sai da bai ce ma annabi bai ce me kenan kuma sai ce ai na je ƙasar yaman na ga cewa duka manyan mutane da gwaraza in za a gaishe su sai an faɗi akan gwiwa haka sai da ya ce shi waɗanda ya kafirai ne mun kuma musulmai ne na bin ci da zan kuma tuni din da duka wani da sai in ce mace ta da duka wani ta kar ka na biya hannu sannan anas dan malik ya ba mu labari kamar da yake cikin tirmidhi da ahmad anas yake cewa wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ce ya manzon Allah الرجل يلقى أخاه أو صديقه mutum ne ya gaba da ɗan uwansa ko abokinsa a yan hanilahu shin ya dace ya sunkuya ya gaishe shi kala la bai ce kar ya sunkuya sai ce fayanta zimuhu to ya rungume shi wani ƙabbin hutu ya sumbace shi annabi ya ce la kar ya haka sai ce fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihu to ya kama hannunsa su yi musafaha annabi ya ce na'am kwarai kuwa haka ya kamata ya yi wannan ma isnadin shi kyakkyawa ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abin da ya kamata shi da yake akwai sabani game da runguma domin shi a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yakan rungumi ƴaƴansa ko jikokinsa sa da haka wasu malamai suke ganin babu laifi ana iya yi lokaci bayan lokaci kamar idan mutum ya dawo daga tafiya ko bako da ake girmamawa amma ba kullum ba wannan wani zance ne a cikin fikihu waɗannan nasoshin da ire-iren abin da suke nuna mana shine ko da a wato sunkuyo a wajen gaisuwa ya halatta ga wani bayan annaba adam ya halatta an yi wa annabi yusufa ya ci gaba da zama halas har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi to daga nan kuma sai annabi sallallahu alaihi sai ya ya canza yake to adina sai ya zama shar'u man qablana ya zama addinin waɗanda suka gabace mu yana iya zama addini a wajen mu ne kawai malam yarfi shar'ina ma yukhalifuhu idan ba mu samu a cikin ƙur'ani da sunna abin ya samu ba ta wannan an samu saboda aka durƙuso da mutane suke a wurin gaisuwa ba kyau mutane su ba su daina tsofaffi da dattawa da wasu shehunai cikin 'yan ɗariku wanda suke ganin idan ba a duka an gaishe su ba ba a ta musu mutu su tsoron Allah ba daidai bane haƙƙin Allah ne suke shiga dukawa a gaida mutum ba daidai bane da kai da kake ɗan adam don ne za ka dinga jin haushi da damuwa kamar da abu fituna saboda wani bai duka ya gaishe ka ba ɗanka ko sirikinka ko muridinka wani ba za ga ɗan goko ne a ofis ko tattara a yi barki amma saboda ƙauyenci yana son za ka yi shi wai sai an duka sai ka ɗan goko ne wani duka kuma a gaishe ka ai ba sai boko da irin wannan ba gara ma idan mutum a ce wani shehi ne ko wani mukaddami za a iya cewa to wannan yayi kama da irin ɗabi'unsu amma ɗan boko ya san shi da abubuwa na wayewa sai ga wani ya ba ɗalibai kariyo ba wasu saboda ba su duka suna gaishe shi abinda shari'a ta ce shine a nika wa juna hannu a yi musafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da musulmi da musulmi suka sha hannu to zunubansu gaba ɗaya za su karkaɗe daga jikin wannan musafa kamar yadda bishiya sashiya take karkaɗe ganyenta yana cikin sunan na liman babu dawo to kai za ka samu wannan ladan ne da za ka nace ka sai an duka an gaishe ka an yi maka irin abin da ake wa Allah akan haka ce to an fasa ba shi aure ba za a ba shi ba ai mara kunya ne ai ɗan izala ne akan haka ce to shikenan ma Ƙofar ma da ne ya samu mishi ma ba zan samu mishi ba dan kanina ne fa ya zo daga kauye ya zo Abuja amma yana gaishe na tsayi na yi ne samu yake kuma na fasa tunda bai fiye da kunya duk irin wannan eh, girman kan da irin wannan eh, rashin tsari za ka ji shi da yawa a cikin mutanen to kai kuma da ka samu kanka a matsayin na ƙasa wanda ka fahimci karatu kana so ka tabbata sunna amma kuma kana da baba ko wani onkul ko wani oga ko wani siriki wanda shi kuma har yana gargajiya ya za ka yi da shi in ka baka duka ba shi kenan bala'i fitina ce rigima ne zai iya cire maka subsidy zai iya saka cikin wani kunci da wata damuwa to ya za ka yi to duk kusa dai haƙƙin Allah ne ba za a tsayar da haƙƙin Allah don wani ɗan adam da ka ba za ka duka fishe shi ba amma babu laifi in ka samu ji ka zauna yadda yake a zaune sai ku gaisa a nasi dan wannan ba da ba ne. suka samu rika zauna sannan zai gaishe shi amma dai daga daga tsaye ka duka su ka durkusa ko ka yi ruku'u sannan ka gaishe shi ko ya miƙo maka hannu ka mai da hannunka baya sannan ka duka duk wannan haramun ba daidai ba ne mu tuba kawai mu daina shi ya fiye mana zaman lafiya mu bi Allah mu bi dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya kaga dai su sahabbai da nan sallallahu alaihi wasallam ya musu daga nan sai suka dakata ba a sake ruwaito wani a cikin su yana yi wa wani jirkusuma ba ma'ana akwai wani ladabi da ya kamata mu kula da shi shine idan kai ne karami a shekaru ko a matsayi ko a daraja ko wani abu to kar ka fara miƙa wa babba hannu sai ya miƙa maka idan ka zo za ka gaishe da babba ina kwana ina gajiya ko da duk wani ma yare ne in ya miƙo maka hannu to sai ka miƙa amma in bai miƙo maka ba kar ka fara miƙa masa kuma wannan ya alamta ladin to nan kuma za ka shi za ka matasa su kuma suke zakewa har wani ma ya ga cewa lalle ka mai rena hankali ya dinga kallon hannun yana mamaki ko you really mean to shut him wannan ka ji wani hannu sai dinga kallon ka haka yana ganin ko wani ne a kusa ko da wani kake ba da shi ba to wannan ladabin ya kamata mu kula da shi karami kai ya fara miƙa wa babba hannu sai in babba ya fara miƙa maka yana jika maka ka tafi domin hanyar samun ladaci da kafaran zunubai babu laifi idan ka zai da babban mutum ka riɓanya hannun wato ka sa ɗayan hannunka na hagu ka riɓanya hannun shi a cikin hannayenka guda biyu domin a Abdullahi dan Mas'ud yana ba da labarin cewa Annabi ya koya mini tahiya alhalin hannun shi na tsakanin hannaye na guda biyu na gaisa da hannun kuma na rubanya ɗayan hannun a baya to wannan ma duk alamar girmamawa ce da na da ya yan uwa musulmi amfanin ilimi ba wuce ce aiki ne. wannan karatun nasa ko wanda suke jin ya musu nauyi ba su so ana faɗin shi saboda ya saba wa su. musamman wasu ƙabilu ko wasu yarurruka akwai wanda kwata-kwata suna ganin wannan ba zai yi ba to gaskiya zai yi domin shi ne addini kawai in kai musulmi ne ka da kana bin Allah kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tuba kawai ka dena sai tara 'ya'yanka da sarƙarka ke ya ku eh, zuriyata na gode Allah ya shi muku albarka kun dade kuna mana biyayya shi abin da muke saba Allah da haka daga yau na so ki durƙusu a gidan nan kowa sai zo gaishe ni kawai miƙo mu hannu har miƙa shi shikenan sai kaga Allah ya gafarta maka duka kurakuran ka na baya ka rabu cikin waɗanda Allah yake cewa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wanda ya kuskure ya zana kuskure shi ya dawo daga kuskuren ya bi daidai sai Allah ya juya waɗansu na fufuka sai ya narka su zuwa lada ke Allah ya tafata mana kurakuran mu Allah ya sa mu iya jin gaskiya mu iya karɓanta mu iya aiki da ita wannan aya ta yi mana ba ja za ka za mu batta haka sai Allah ya sai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da bibiyar abubuwan da suke cikinta na ma'anoni insha Allah ah, ga wasu tambayoyi da muke ganin bari mu shigar da su wannan ya ce mutum zai iya auren yarinya wadda bai san ubanta ba amma ta kasance mai karatun ƙur'ani ta yi sauka kuma tana da ibada kuma tana yi mamanta ladabi da biyayya wata yana kama yana nufin wata mata ce an haife ta ba aure ba go ka ba san waye ubanta ba biologically kuma uh, ko a ce legally legally and biologically kuma amma ita ta zama mutum ne kirki wannan babu da yana kawai ta ana iya aurenta don ta da nagartarta domin kuma aka bar ta gaba ki daya ila kuma daga baya frustration ma sai ta ce to shikenan tunda na gwada zama ta kirki kowa ya kini, bari kawai koma asalin baba na nima in lalace ba ga an samu ƙarin lalatattun kenan ya zama bala'i Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa menene ingancin salatu tasbih na kaman ba raba wannan tambaya ko ma amsa tambaya ba kuma ce wannan za su tasbihi wannan sallah da ake yin tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ai kai ai kai sha biyar biyar goma goma goma goma goma har zuwa raka'a hudu da ke cikin sunan tirmidhi da wasu tafi wanda ba wannan ba akwai sabani mai yawa akan ingancinta malamai da yawa sun inganta ta malamai da yawa sun ce tana da rauni wanda kuma gaskiya saboda Allah babu wani ta hakiki da yanzu za a iya fitarwa a wannan kankanin lokacin sai an bibi sawun maganganun amma idan mutum ya yi ya gamsu da fatawa malaman da suka inganta su a shekul albani da makamantansu da fabi hawa ni'imat don ko mutum ya gamsu da malaman maganar malaman da suka ce bata inganta ba dama ba wajibi ke ba farin labarai dama musahabi in har ka mutu baka yi ba babu tuhuma a kanka idan kuma kayi ko muna fatan Allah ubangiji ya karɓa maka